Thank you. ta ba dare ba rana a koma a kikis kikis a kamar ana darasu to bari ku ci ni dama magana ta nasiha ko wani jan kunne in dai daga bakina ne a wannan gidan ba ku sake jin shi na janye ku ci karenku ba babbaka duk abin da kuke so ku yi amma dai abin da ya kamata ku sani abin da ya kamata ku su shiga waɗannan rababbun kunnuwanku da rababbun zukatanku shine kowace shegiya dole ta min gidana ku nemo kowace shegiya ta nemo mijin mijin a daura mata aure shin dan baro ne dan alewa ne kai kome ike yi ni dai ku bar min gidana ku ji ga yanku ba za ta taba sabuwa ba to sai ku zo ku da kan ki zo ki haɗu da su da ke da su ku turmushe ni ai ku ku uku ne ku danna ni ku ta duka ku tilasta min ba za ta taɓa yiwuwa ba ba za ta kuma taɓa sabuwa ba alhaji ka tarwatsa min rayuwar 'ya'ya so kake su shiga duniya su zama karuwai ka manta ko kai wane ne alhaji kai ba kai ɗauki hukunci akan naka tarbiyyar ba sai ta wa'insu to bari in gaya musu ko kai wane ne a can baya au ta nan kika biyu ta nan kika to ki zo kafin ki faɗa musu ko ni wane ne ki zauna ki gaya musu ni ma sai in gaya musu shin wace ce saratu wace ce ita uwar ku saratu gata wace ce saratu ke wace ce ke kafin in rufa miki asiri in ɗauko ki in kawo ki wannan gidan ki faɗa musu ni ma sai in su bayani ai ranar wanka ba goyin cibi faɗa musu sai ki sai in gaya musu yadda yadda aka yi na ɗauko ki daga ina kun ɗauko ki na rufa miki asiri na kawo ki gidan nan alhaji ina son magana ta kadaici ni da kai idan zai yi a yi a taron daba gudu nake a yi menene in ka yi a yi din <laughs> a ban kadar a abin ya zo wai tsohon tashin jirgin sama eh. kai ke ce ke wannan ke ke ce ke ce kangarabiya sun buka wallahi tallahi Ba ni suka biyo ba, ba ni suka biyo ba. Kai ba za ki ga wannan mai zubin turmin ba ki Ku ko cikin dangin mu kan babu irin wannan. Kuma ki sani ba fa na kore su ciki bane wai dan kada in ji wata tsiya daga bakin ki Na saba ji, na saba ji. Saboda haka ki sani daga yau bakin na ki yayi gigi kika ci gaba da surutu irin wannan. wallahi zan gaya musu wace ce saratu daga ina na ɗauko saratu zan fayyasa musu yadda aka yi na ɗauko ki daga yawon dandi daga yawon bariki na kawo ki gidana to ka buɗe baki mana kawai ka kira su ka faɗa kawai abin da nake so kenan ka tsaya kana yin wannan ai ba zai yi ba tunda kana ba sa nan sun kai kore sun kuma kana neman ka tona tona ba ba idan ba ina zuwa ba a yanzu ba ko in faɗi a yadda na same ki ne a rawa wanne makaɗi kike wa rawa yar aishin wanne makaɗi ne a lokacin da na same ki na rufa miki asiri in in su kake so ka gaya maka sai ka kira su ka gaya musu to ta ga mun magana ba ni in nayi bare na tona naka in nayi bare ki ban rawa goge ba ni na rawar goge kin bugar baliyo a tsine in baki in ba in baki bugar baliyo ba a tsine a tsine mai kira ni da ana rawa yawa haba zubewa yawa haba a ina Ai ke rabu da ni gidin nan duk na ziki yayi wallahi na yi to nan asiri kai. Mi mu juna dai dinwa. Mustapha, me za ka zamu kuka a matsayin jimamin rabuwa da mahaifiyarka? Alhalin ka san ba shi dace da kai ba. Abdul, ban yi zaton kukan da nake ya fito fili a cikin zuciyata a maganar da kake gaya min gaskiya ne ba abin da ya dace da ni da dinga ma mahaifiyata addu'a idan haka ne me yasa ka kasa abin da ya dace ba zan taɓa daina iya kuka ba har sai na ɗauki fansa akan wanda suka ma mahaifiyata kisan gilla kisan gilla haka ne abdul na san wanda ya kashe mahaifiyata kashe ta aka yi waye kashe mahaifiyarka Umma, idan kika mutu rayuwata ta lalace umma. Duk duniya duk wanda ya rasa mahaifiya ya shiga uku. Idan kika mutu umma yau na riga na shiga uku na lalace umma wayyo Allah. jama'a maimakon mu tsaya muna kallon baiwa Allah na kamata mu taimaka mata mu dauke ta mu kai ta asibiti yaro ba ta bukatar taimakon likita yanzu saboda azali ya riga ya riske ta inna lillahi sai da fatan Allah ya mata rahama baba na ji da wanda ya kaɗe kenan da ya tsaya kenan ai alhaji ma ne in ya bi ta kan mutum da mota baya tsayawa ya kalli ma kowane ne ballantana har ya yunkurin bashi wani taimako baba kai nufi ka ce alhaji ma shi ne ya bige matan nan kuma bai tsaya ba da motar sa ya gudu alhaji ma Allah ka haƙuri Allah ji muku sakayya da gaggawa amin amin baka haƙuri baka haƙuri da ido na na gani ya sharo motarsa a guje ya bi ta kan wannan bayar Allah Allah alhaji mani ya cika babban azzali Ba allah ka yaƙuri ka yaƙuri allah zai maka sakayya da gaggawa inna lillahi sani bawan allah ka ji allah jikanta allah ya mata rahama allah zai maka sakayya da gaggawa alhaji mani alhaji mani ne ya kashe mahaifiyata na ɗauki alkawarin da sai na toshe duk wani jin daɗinsa da wani walwala na rayuwa ko da haka ne zai kawo min ƙarshen jin daɗi na a duniya fara ji ka zaɓi lokacin da ya dace domin a yanzu kana cikin fushi kuma kaga yanke hukunci a cikin fushi kan da na sani daman na riga na kammala duk wani binkici akan alhaji mani jira nake a kammala zaman makoki na farmasa, masa don haka daga yau na ɗaura ɗan marar ɗaukan fansa a gare shi kuma ta inda baya tunani idan haka ne me zai sa in nemi yayana asp awal domin ya kama takan tsaro no ba na buƙatar 'yan sanda a cikin wannan tafiyar da nake shirya zaman da ka gani ina tunani ba tunanin komai nake ba tunanin yadda zan yi in je in warga za zaman alhaji mani tuntuna na riga na kammala komai ta wace hanya za ka rusa shi kai dai naka kawai ka sa ido ka kalla kawai ko kina da masaniyar cewa abba ya fara kora mana samari a gidan nan ta hanyar ce musu su fito a yi aure ko kuma su daina zuwa kadai abin da abdul yake gaya min yanzu gaskiya ne tabbas haka ne yanzu menene mafita mafita shine ina ga kawai mu fito fili mu bayyana wa abba bacin ranmu in ba haka ba baya bar mu mai zance shin yaushe gorin da yake mana zai zama tarihi oh ke ma da kyafa wannan ba ita ce mafita ba ina da shawara wanda nake kyauta zaton ita ce za ta zame mana mafita kin ga abinda muke tattaunawa ba ruwanki bai shafe ki ba dan ke ki da saurayi balanta na a kore shi wannan magana tsakanina da yar uwata ce ba matsalar ku bace ku kadai ni ma ta shafe ni ku yan uwana ne dole duk abin da ya shafe ku ya shafe ni ni na san a kwana a tashi irin wannan matsala ne ma za ta shafe ni tunda zan samu miji kuma zan ce zan yi aure abba zai iya bijiro min da irin wa'annan abubuwa to muna jin ki menene mafitar abba ma'aifin mu ne matsayinsa ba zai taɓa canza a mu ba ko da za mu gan shi yana yawo a bola ba kaya a jikinsa saboda haka bijirewa umarninsa ba ita ce mafita ba gara mu je mu same shi mu tambaye shi irin mazajen da yake buƙatar mu zo masa da shi a matsayin mazajen da za mu aura. Kinga, ki adana shawarin. Wataƙila ta maki amfani, amma mu ba ta da muhalli a nan, ko? Wani abin da zai wani mafita, ta ɗauki wannan. kai ma dai ka fiye tambaya wallahi ma <laughs> na so <laughs> eh mana me yake da wannan tsohon daren biki bacci ba yanzu bai hira muke a waya hira dawa. ta mace ce hiras da saurayi na saurayin ki to abba zan maka ƙarya ni duba Allah da masoyana nake waya wallahi ba wani ne saurayin naki uwa shi ya karo ba hello a wallahi to ɗin tawo fa ka gani fa bana son wannan abin da kake yi to ni ba illilan ka wasi a ah, okay to shi kenan ba wani abu ok wannan wani irin shaɗanci ne ka eh abu lafiya ka shigo cikin irin wannan dare au har kin ma iya gane cewar cikin dare ne kenan ba shaidanci bane ba fa ban ga wani laifi a nan ba don na saki da ɗakin ina rawa wato ke ba ki ga laifi ba ki kura sauti billaili cikin dare ki dame mu ki damu makota amma ke ba ki ga laifin sako abba to in ban saki ba gidan ubana ina jin sa dan zagi ina rawa an ba gidan ubana ko gidan ubanki ko gidan ubanki iyakacin abin da zake faɗa min kenan Abu ni ban ga wani abin da zan faɗa maka ba fiye da haka. Abu ya kamata fa matsayin ka na uba bai kamata ka ga muna walwala muna sakewa ka dinga takura mana ba ya kamata kai ma ka dinga jin daɗi a matsayin mu na ka muna walwala ka dinga takura mana. Nishadi. Allah ne wannan nishadin ku. Don Allah ka fuskance ni. Ke, kinga. ba ni da buƙatar fuskantar ki saratu kin ji na gaya miki saboda haka zan yi wa sadiya da shamsiya abin da suke da bukata a matsayin yanci zan yi masu amma ku sani duk abin da ya biyo baya kar a sake a neme saboda haka ni haka nake haka kuma zan ci gaba da kasancewa daga nan har ƙarshen rayuwata yawa na ji an ce gobe kiyama za a tambayi iyaye yanda aka yi suka tafiyar da tarbiyyar 'ya'yansu to kai kuma irin wannan ce amsar da zaka bayar yadda kai watsi da 'ya'yan saboda su ne su saboda su kadai ne yan gata su ba za a tambaye su irin biyayyar da suka yi iyayensu ba ai ga abin tambaya can sai ki je ki tambaye su wace amsa suka tanada za su faɗa a kiruma idan an tambaye su dangane da tarbiyyar dangane da biyayyar da suka mana sannan ni ni ko ki tambaye ni amma ba ki sani dukkan wannan hargajin da kuke ba zai canja komai dangane da matakin da na ɗauka ba ehe ko kaɗan ba ni ba sake shiga sabga ɗaya daga cikinsu walau sadiyar ko ita shamsiyar kin jina na gaya miki kin ga ki wala zuwa ki ki da dauke alhaji bar wannan magana to Allah alhaji kar kai haka yaran nan bai dace a musu haka ba ƴaƴa mata ne haka ne a duk yadda kake sai ka canza insha Allah ni ba zan iya daukan wannan ba ha كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون عصبئهم في آذانهم من السوائك حذر الموت والله محيط بالكافرين سلام عليكم لما شك سعادتكم to dama ni sa'a na daɗe da yadda a zuciyata cewar ba zan taɓa jin wani abu mara kyau ko mara daɗi daga gare ki saboda ka fata na dai a kullum don allah kada ki saki ko da wasa na roƙe ki ba don halina ba ko matsar zartin kada ki saki ki bari wani abu mara daɗi ya zo kunne na ko idanuna daga gare ki abadan Allah don girman Allah kai hakuri idan na yi maka wani laifi akan rashin sani wallahi ban taɓa farin ciki da abin da zai bakanta ma rai ba don Allah kai haƙuri ka yafe mu baki min laifi ba sa'adatu kaunar ki ce ta sanya ma har kika ji ina faɗa miki irin waɗannan maganganu sa'a a irin yadda zuciyata ta karkata zuwa gare ki a cikin 'ya'yan gidan nan kaf me kike tsammanin zai biyo baya idan na ji wani abu mara daɗi a kunne na ko ido na dangane da ke ai na shi kenan kuma na shiga uku insha Allah ba za ka taɓa jin wani abu mara kyau daga gare ni ba zan yi ƙoƙarin in dawwama akan tarbiyyar da ka ɗora ni akai ina mai alfahari da samun ku a matsayin iyaye. to Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka sai na dawo eh a dauki Qur'ani a karanta a yi min addu'a mun addu'a Allah ya kai ni lafiya ita ku ta lafiya sai na dawo sai dawo eh. ku yi hankalin da za ku gane me nake nufi ba tukunna ku ‘ya'ya mata ne duk ‘ya mace tana alfahari da ubanta kuma duk wacce take ɗakin mijinta wannan ya fi tasiri a gare ta uba ba kwaji kuke ban san ko menene yake kaiwa ke kawowa ba na sani don kun ga ina yin shiru amma mun fa ba mun muka sa abba za zame hannu shi kan maganar mu ba kawai ra'ayinsa ne kuma ya kike so mu yi da shi tursasa shi za mu yi ya sauka daga ra'ayinsa ko kuma ya za mu yi da shi shakka uwar tsiwa dama na sani kina da muhimmiyar rawa da kika taka game da wannan al'amarin cece umul aba'isin komai haka kawai zai zame hannu daga kanku me yasa bai fishi da 'yar uwarku ba wato kun ɗauka ban san komai ba to duk abin da yake faruwa na sani shiru ne na samu ku ido yawwa sadatu don allah ki taimake ni roƙon alhaji kalmar nan da ya furta na cewa ya cire hannun shi daga kan yaran nan matsala ce ba ƙarama ba don allah ki roƙe shi ya yi haƙuri haba umma idan haka ne ba gwara mamu rufe min baki tsiwa tsiya uban me zaki iya yi idan aka baki da wannan nauyin a kanki kin san mutuncin ƴar mace kuwa a wajen mijinta ba uba bane ba kuwa Saki ki zauna kina mutane wasu surutan banza da nawafi saboda ba hankali ne da ku ba sadatu don allah don annabi ki taimake ni ki bani haɗin kai kada matsalar nan ta zo ta yi girma don Allah don annabi ta yi faɗin da za mu kasa shawo matsayin kanta. Ba sai kin nemi taimako na ba umu. Haki ne a kaina in roƙi abu ya yafe masadiya da ya laifin da suka yi masu. Yan uwana ne na Insha Allah zan yi ƙoƙarin ba shi haƙuri kuma Allah ya da za mu shawo kansa. To na gode, Allah shi albarka. dama akwai wani taimako da na zo ina so ka taimaka mini na san kuma taimakon nan da za ka mun allah zai taimake ka kuma zai baka lada kuma ba haka kawai zan bar ka ba ni ma akwai wani hisani da zan maka taimako a daman taimakon da nake bukata shine ina so ka taimake ni ka nuna min gidan alhaji mani saboda kanin mahaifiyata ne kafin ta rasu ta ban mun wasiya akan na je na same shi amma ban je na same shi saboda mutum ne mai wuyar sha'ani to shi sa nake so in biyo mai ta wani gefe in samu ko zan a acibin abin da nake nema a wajen shi gidan alhaji mani yana nan baya kuma taimakon da zan maka ka fita daga cikin sabga wannan mutumin don in ba ka ba ba za ka tsira da mutuncinka ba da a ce ban ma mahaifiyata alkawari ba ai da dole zan ji shawarar da kake bani amma fa kar ka gaji ina daɗa neman taimako a gurin ka. wai shin me alhaji mani ya fi so a rayuwarsa da yake kana ce zan sanar maka amma idan yana ce maka mutunci kar ka nemi taimako alhaji mani dai ya fi son 'ya'yansa a bisa komai a rayuwarsa na gode na fahimce ka kuma na gode da wannan gudunmuwar da ka bani na ma alkawari zan ma wani isa ne eh na riga dai duk da na san ka daɗe baka kaɗan yi haƙuri kai ga wannan ma gaba ɗaya. To, wa da wani zane. Sai yaushe. Kun ga zan koma gida kan umma ce na suna da ko? Sai an jima. To ni ma sai kun gani. Yawwa. Allah. mata a dangari ina zuwa kuma haka da rana kata. Yawa sana alaji na wuni. Kina lafiya? Lafiya lauya aiki. To na. Ikon alfi. Zan je gida ne ai na gana ma kamar ba ta da zafi. Hakan? Na fita mm, da gidan kawata ne zan je gida. Wannan rana yadda take kuda ai bai kamata da taddaki wannan jiki na ki. Ha. Ai wannan ranar mai zafi ce. idan ba za ki damu ba har ina ne gidan naku ba sai a rage miki hanya ba unguwar da nisa can cikin kawo ne cikin unguwa eh, to duk ba a nan gizo yake saka ba eh, za in iya kai ki amma idan kin yadda zan kai ki haƙobar gida ko ha alhaji ka bashi ba komai kar na wahala da kai bara zan je in samu abin ha mu je dai za mu shirya a ciki a cikin mota kafin a kai in kofar gidan dai Allah na ruwan gika abin nan ai zaki abin nan bismillah to shikenan sakin da yamma bayan ta san mun daɗe da sanin juna sarki kuma bana cewa yau zai shigo ya gaishe ki kawai da ce mishi ne ya bari saboda na ga ana ta buga mishi ba na son ka mishi uzurin shi eh kuma wannan kin yi daidai gaskiya Allah ya sa alkhairi Allah ya sa abokin arzikin ki ne amin umma Allah ya sa alheri amin Allah ya sa alheri waye na ga yaji jiki a yanzu waye na ce ubanka na ce maka ba a sani ba amma jiya wannan mutumin fa kowa ya san shi mugun dan iska ne a garin nan direban guguwa ne na ce maka direban guguwa ne ina ruwanka ba shi da mutunci kuma sannan sai ga barinta tana mu'amala da irin wannan mutanen iska na shiga uku wannan harkar sa ido ina dalilin ta da bakin ciki kaga za ta samu hutu kenan mu ma mu huta mu huta da sai da kuka da yaji shikenan amma gaskiya gaskiya wallahi ni abin da yake mun gaskiya bana jin daɗi wallahi ya za a yi mutumin da ba mutunci ne da shi ba kowa ya san shi a garin nan baya da kirki baya da mutunci dan iska ne ba kai ai mutuncin gare ka kai kuma direban guguwa ko kenan ka wuce ka masa nauri ka ji ni wallahi umma ban san me ke damiya ba sai ringa wani abu kamar yan dan shaye shaye to wai sani ko ya har shaye yanzu in ya lalaba wannan mutumin ta hanyar arziki ba sai dora shi ba hanyar da zai ci abinci mu ci arziki wallahi ko haka kawai ba gaira ba dalili ka zo kai ta wannan babba babba kamar gobara ina dalili a ci abincin ki rabu da shi ya ma ruɗa ni wallahi ma na mance lissafi ji nawa ma na ce ni ma na mance Allah shirya za in gaba ɗaya dai kin ga dakata Allah dakata sa'adatu ki janya bakinki daga wannan magana kwata ba zan iya biya miki wannan bukata ba kai ni gaba ɗaya ban san ma dalilin da ya sanya kika shigo kika tsoma kanki cikin wannan sabgar ba kin riga kin sani na yi rantsuwa da dukkanin abin da ake rantsuwa da shi na ce na janya hannuna daga sabgar sadiya da shamsiya saboda haka ki hakuri idan akwai wata bukata ki nema in yi maki amma ba wannan ba kin ji miki abba ina guje maka azabar Allah a ranar lahira yayin da aka tambaye ka tarbiyyarsu kamar yadda nake guje musu fishin ubangiji a yayin da aka tambaye su biyayyar da suka yi maka a matsayinka na mahaifinsu kana ƙuri abba ke da ki da hankalinki ba kai mahaifinmu ne kuma dole mu yi maka biyayya sai duka gane haka ai su ai wasu gane haka ko ce ba abin ta ga dama take yi ba To Alhaji me yasa ba ka son mu hiran anan gurin? Ko hirar da muke anan ne bai wadatar ba? Ko kuma a'a dai unguwar ta mu ce ba ta yi maka ba? Ah, wallahi ko kaɗan. hasali ma ni daga kalamanki da marmashin da tsayuwar da muke a kofar gidanku ina yi ina jin ganshin gidanku duk burge ni suke kawai dai ina so mu dan je gurin da ya da ya kamata za mu iya samun mu ƙwarar mu saki jiki mu nuna wa juna soyayya ko ba kya buƙatar haka to gaskiya ne alji na yadda kana so na na kuma gamsu da san da kake ni kuma ni ma ina son ka don haka yanzu ya kake so a yi don ni yadda kake so a yi haka zai yi ko da ku zuciya ta bata ta so zan tirsa samu ta domin a faranta wa ka. Allahu akbar ya mai daɗin hira <laughs> wannan gaskiya ne amma zan fi yadda da hakan ne in kika yadda mu je wurin da za mu sake jiki don nuna maki irin soyayya da nake to ke yin alaji ka gani taka ce dan kai duk inda ka dama na baka dama umma wannan shine abin da na gani da ido na kuma ni ba na faɗa miki wannan magana bane don ranke ba shi na faɗa miki ne saboda mu ɗauki mataki kafin abin ya zo ya kazanci yanzu ka tabbatar man da irin ƙeyar da kake mata na tabbatar da ƙeyar da kake mata yanzu yanzu kana nihin ka gaya min za a je a yi zina kenan da kanwaka ba haka nake nufi umma ba na fatan haka ta faru akan kanwata kuma soyayya ce da kauna ta sa na faɗi wannan maganar a game da ita saboda ba zai taɓa yiwuwa a bata tana mu'amala da irin wa'innan mutanen marasa mutunci ba ba da mutunci wannan mutumin fa abin da nake so da kai ka hita sabgar yarinyar nan maza ka ji abin da na gaya maka umma mutumin nan fa mutum arziki bane ba amma ki haƙuri ni ba na yi bane don ran ke ɓaci Allah ya baki haƙuri wuce ka ni wuri na ce ka ɓace man da gani ka yi mutum ba ka yi halin shi ba Allah shirya wannan ita ce buƙatar da na zo da ita a wajenki ina fatan zan samu karɓuwa a cikin zuciyarki eh malama sa'adatu na ji bayanin da kai bawan allah na kuma gode da kulawarka sai dai ina da wata buƙata guda ɗaya a gare ka to allah ya sa zan iya zan so a ce ka je ka samu mahaifina idan ya baka goyon baya falillahi alhamdu sai ka dawo mu fahimci juna to wannan naga abu ne mai sauki tun da gani ki mun fahimci juna me kuma sai mun je mun samu wani mahaifinki muna wani bin to ta hanya eh hakan da nace maka za a yi shine mafi a'ala don haka ka yi haƙuri ka yi hakan ina sauraron ka wannan bayanin da ta maka ba ka'idar gidan nan ba ce ka'idar sa'ad ce ita kadai a gidan nan watakila ke da yake ke ba 'yar gidan ba ce shi isa ba za ki san ka'idodin gidan ba da yake ita 'yar gidan ce gashi ta faɗa min duk abubuwan da yake cikin gidan kasancewa ta 'yar gidan shi yasa nake sanar da kai gaskiyan al'amarin ni sunana sadiya mahaifiyarmu ce kaɗai a gidan nan mahaifiyarsa Sa'adatu ta daɗe da rasuwa tun da dadewa. Ita ya ce a wajen babanmu. Kina nufin ki ce min ke ma 'yar gidan Alhaji Mani ce? Kwarai kuwa. Ita ma sa'adatan haka, sai dai bambancin mu kaɗan ne. Ita mahaifiyarta ba ta gidan nan. Ni kuma da ƙanwata mahaifiyarmu na gidan nan. Na ga na samu abin da nake nema. me wannan abin da kake buri ah damun ba wani abu bane ki daga hankalinki ba komai kada ka damu ba zai zama cin amana ba ba wani abu bane dan ka ce kana son yar uwa ta ta ce ba ta yi ba ko ba mu dace da juna bane akwai madadinta me bi ma tana kusa da kai a ah, na yi farin ciki da samun wannan dama ta wata ƙarshe gashi ina gode wa Allah da na same ki a wannan lokacin ni ma na yi farin ciki da kai saurin juya zuciyanka zuwa gare ni mu samu wuri mu zauna don mu fahimci juna ko mutumina alkuran sai yanzu na gano irin garabasar da ake kwasa irin yaran da na Kai! Ka san wani abu kuwa? Na juya ta dambu taliya. Dagar! Ta karɓi naira dubu ɗaya. Alhaji, ai dama abin da ya sa kenan nake gaya maka cewa ko an yi maka bayani ba za ka taɓa fahimta ba idan ba ka shigo cikin sistem ba. Da an yi ma magana sai ka fara ai ‘ya'yana wataƙila sun san ‘ya'yana abokan ‘ya'yana ne ƙawayen ‘ya'yana ne kaza da kaza da kaza. ita yanzu wannan da ka samu ta san inda kake balle ta san wasu 'ya'yanka hmm? ai baka sani ba gaba ɗaya yarinyar da ko hotel da ta sani ba da fa na kai ta otal ta kalla ta kalla ta ce alhaji nan gidanka ne wai ta ci gidana ne na ce a hotel kenan eh ha ɗauka ake haya na wani ɗan lokaci alhaji kai kusa sai ka ce gidanka ne haka ake to ban yi haka kuma gaba ɗaya da muka zo za mu rabu da ita na kirga kuɗi wuri na guga wuri naira dubu goma na miƙa mata in tausayi ko a samu a sai na ba gida yarinyan nan in gaya maka ta ce ai sai ya mun faɗa a gida a ce ina na samu dubu goma ta ce ki ɓoye ki rika tsara a hankali ta ce ina da ƙyar na juya yan nan dan butaliya da ƙyar ta aishi dubu ɗaya to ba saba ba dama ka gane shi suka duk abin da za ka yi baka da tashin hankali wata ma dubu biyar ba ta taba ganin shi a rayuwarta ta balle dubu goma ai daɗin su waɗannan na cikin lungu-lungu kenan ga daɗin sha'ani ga rashin wayewa ga kuma wayewar sannan ba su da matsala a <laughs> ah. kai da gaza ni ma bari jiyan ga amarya ta ɗanar da zaka zaka sai ka ɓata min lokaci ki da ta zuba kaman Allah. Alhaji Alhaji. Sai ya dawo sai ka ji labari. A kaga. Eh, Yawwa za ka rusa ta maka ka kakkan da ka je ka rusa musu ya haka. Hello, salamu alaikum. hello azamat likita ina ganin magana Aisha nan fa gaskiya sai dai mu fita da ita India din nan a'a a'a ahmad muna da ƙarin wasu abubuwan da za mu yi wa aisha kafin mu kai ga wannan mataki har fata kai yanzu ta daina gani ni kuma gaskiya ba zan jure ci gaba da ganin ta cikin wannan halin ba Ahmad idan mun gaza sai ku fita da ita wajen mana. Sadaka ina so ka tattara duk abubuwan da ka san kai. Zan fara shirye shiryen neman biza. na ji mana ranka ya daɗe amma ina buƙatar wata dama guda ɗaya don Allah a bani idan na yi idan ba a dace ba ni ma na goyi baya ɗari bisa ɗari duk inda aka ga ya dace a kai Aisha don neman magani ni ma ina goyon bayan haka don Allah gobe don Allah ya kai mu ku zo asibitin tare da ita kaga ba da niyyar in ƙara gabatar da Aisha a gabanka ka gane ko amma ba damuwa zan kawo ta duk abin da kake buƙatar ka yi kai a lokacin a lokacin kuma zan ɗauke ta in dawo da ita na ji na amince da haka yalla mai Allah ya kai ya Ahmed na ni ko da na ji ka kana waya ne yanzu kan wata ban da wani buri da ya wuce ga cewa idan ki ya buɗe kina gani kamar yadda kowa ke gani ya Ahmed ki ni ko gani nake kan tamkar zan koma ga mahalicci na a hakan don Lafiya kika zo kika tsaya min akai haka? Lafiya lau. Ina so mu yi magana ne da ke akan mutumin da nake ganin ki da shi. Wake shi kenan dan kin wulakanta mutum kina son kowa mai wulakanta shi? To sai ya muke da shi. Sai ki kishin da hujja. Ko zan yi kishi da kowa? Ba zan taɓa yi da ke ba Sadiya. kin 'yar uwata ce ta jini. kawai ban yadda da mutumin ba ne nake so mu magana na fahimta da ke kin fi ne yawan shekaru na yadda da haka amma fagen buɗe ido ina gaba da ke da nisa saboda haka ki sake wata dabara ba wannan ba Mustapha ya riga zama na na zama tasa ina fatan kin gane ku. Hello, Jay. wallahi na ji kewanka Aba sweetheart ina so yau ta zame min muhimmiyar rana a gare ni da ke <laughs> mai dai kenan ai ka mutu haka a wajena duk yanda ka ce haka za a yi so nake mu je wani waje da ka ni sai ke yanda za mu farantawa junanmu rai ko <laughs> ba na so ki tambaye ni ina ne kuma ba na so kowa ya san ina za mu je Eh? To shi shikenan sai na ji daga gare ka don allah ka kula min da kanka ka ji to sai an jima na gode da matsayin da kika to zan kira ki da yamma sai ki zamto cikin shiri ko diya to ba na ko to diya Mustapha me kake shirin aiwatarwa ne to wannan wani irin tambayoyi kake mini Eh, me kake so ka sani a game da ni sai irin wannan zuciyata tana raya min kana aikata abin da bai dace ba ina guje maka abin da hakan zai ta haifar ina shirin aiwatar da wani abu wanda ba na so kowa ya sani ba dan ina gudun kada asiri na ya tonu ba sai dai kawai ina gudun kada wani ya dakatar da ni akan abin da nake shirin aiwatarwa abdul a shirye nake na fuskanci kowane irin hukunci akan abin da nake shirin aiwatarwa don haka kada ka yi tunanin akwai wani abu da zai dakatar da ni akan abin da nake shirin aiwatarwa wannan motar ba wannan motar ta mai gidana ne ya aike ni kuma da ita nake so in aiwatar da aikin da nake da kuduri da shi a cikin zuciyata Thank you. to amma ya yaya aka yi aka yi haka saboda Allah da annabi kina so ki ce mun kina da ciki ke? eh to alhaji hakan ne domin uwata ta tabbatar min da cewa ina dauke da juna biyu na gaya mata abubuwan da nake ji ta tabbatar min da hakan yanzu bayan ni dawa dawa dawa kike ta amali da su ko ba haka ba me kake nufi da hakan alhaji ah wato kin gane ko abin da ya fi dacewa idan da wani wanda kika san muna kina ta amali da shi kuna hulɗa irin wacce muke yi da ki to sai mu liga masa cikin in ya so dukkanin abin da za a yi ni zan taimaka muku kan kuma kuma Gaskiya ne. Dama ƙawata ta gaya min za a yi haka. Ku dama maza halin ku kenan. Da kun wa mata ciki sai ku yi ƙoƙarin gudu ku bata. To idan baka sani baka sani Alhaji. Na san waye kai. Sunan da ka gaya min cewa sunanka ne ba sunanka ba kai ne Alhaji Kabir ba. Kai ne Alhaji Mani. Alhaji Kabir. Na san da komai. Alhaji Kabir sunan rana ne ai. Hmm. Na yi bincike a kanka. Na gano duk abubuwan da kake ɓoye mun ba abin da ban sani ba. kana da mata sannan kana da 'ya'ya uku shamsiya sadiya da kuma wacce ka fi so bin na san komai a kanka to wani abu kai sun shiga tsakaninmu kuma alhaji baka sani ba saboda irin wannan ranar na bincike na gano duk wasu abubuwa a kanka yarka sadiya ita ce kawata da shamsiya na so ne kawance ban samu fuska ba na fake a gurin sadiya don haka tunda kana maganan cewa alakawa wani cikin ba matsala sai ka bari idan na haife shi zan ba yarka sadiya dan na san ba za ta ƙi karen da ba idan kuma ka shirya zubarwa sai ka je ka nemi magani ka bani na sha domin na zubar da ɗan shegen da ka bani. Ah, mm, kinga ki tsaya kin ki tsaya Okay. Sweetheart, wa'ina za mu ne haka na sai tafiya kake ta yi. malam magana nake maka ka share ko ba ka jina na ne? Nan ba da daɗewa ba zan sanar da ke wanda za mu ci. Zan fi jin daɗi idan ka gaya mai inda za mu je. Ka gama faɗa gida zan kwana ba kuma gashi barin gari muke ta yi. Zan kai ki gunda ba za ki dawo ba. ni matsala na da ka tafiya wasa ba na son irin wasan nan wallahi it's too expensive yau rana ce mai muhimmanci da zan ɗauki fansar kisan da mahaifinki ya wa mahaifiyata kisan gilla Mustapha is too expensive ba na son irin wannan wasan don Allah ka daina Mustapha don Allah ka daina wannan wasan is too expensive I don't like it don Allah ka bari Bako da zai zo gidan nan idan bakon ya zo ki girma shi ki saki fuskar ke dai bako zai zo ki karbe shi da hannu bibbiyu dama mun nan gidan ai mun saba an san bakin mu hannu bibbiyu Allah ya zo patiently waiting for our senses to grow gaskiya ina farin ciki na ga kwanaki kina da zumtar kwanakin farin ciki yanzu kuma da alama kina cikin yanayi na cikin bakin ciki ka tattara wannan ƙananan ƙananan bukatun naka ka watsa saboda ina da abubuwan da kake yi kin san hausawa suna cewa yaba kyauta tukwici It is another hit drama from Tazamo Biton, Bagwange. Tun daga ranar da na fara yin ido biyu da kai, zuciyata ta fara tunanin buɗe maka wani fegi na daban naka kyakkyawan halinki su ne suka buɗe ma fadar zuciya ne suka dasa min ƙaunarki a gaskiya na matuƙar kamuwa da sanki min rashin adalci ka san idan kai ma haka baka min adalci ba ka san na fi bukatun ka yanzu akan kowa ka fi mun kowa ya taɓa ni zai illata ni yana neman kashe dan ya nufo ne zuciya ta ke tausasa samun kar da ki sani na zauce ki mata komai ki share komai hakan shine ya dace kin fada talkon soyayya da oganki na wajen aiki komai na sani komai na gani komai na ji ba kana zargi ne ke babu zai mutane shiru kana cin banza God Almighty test you with a strong around and you need a shoulder to lean on. Ba kwankwam. Ban damu kowa ya sani ba, don ba na tsoron kowa. Cin amana kenan Maryam? Ai mucin arziki ba san ta da haka. Tsarin ne canja, kai ayaba ma ma ai ya isa ce ka ji daɗi, ko kuwa? Story Omar Wonderful screenplay kabir yusuf fage bakon gari producer sani idris mai waya assistant director baban nan one boy bakon gari ni wallahi ba zan yi lallan ba ai na gaya muku na ce muku ni ba na san abu da sama na san nake so mama mama na san nake so ki tausaya min mana mama mama ni ce fa sirri kin san yau ita ce dina ba duk abin da kuke faɗa na ji kuma aure kamar an yi an gama ne baka isa saba Bakon Benny, and directed by Ibrahim Bala.